Sauran VOA. Har yanzu muna ƙasar Ghana inda muke tattaunawa kan harkar gudanar da mulki. Da bayanan Muhammad Nazir Sa'i, daraktan sadarwa a ɓangaren zango, kuma ɗan jam'iyyar NDC za mu tashi a yau. Bismillah Alhaji. In ka duba bankin Ghana babban bankin Ghana baki ɗaya ta ɓoye yanka kuɗi biliyon saba'in da bakwai na CD na Ghana aka ba wanga gwamnati a ɓoye wanda yake ya yi tsabanin doka ya yi tsabanin tsari wannan kuɗin an cinye ba mu ga cin gaban shi ba ga shi wato lamarin miliyon biyu da digo biyar na dola wanda aka ce wai za a yi taba motowe da shi duka an cinye ba mu ga inda kuɗin nan ya bi ba muna da miliyon goma sha ɗaya da digo takwas wanda yake an ce wai za a yi falugu damu da shi falugu dam nan shakaran jiya an tambaya an tambayi wato na'ibin shugaban kasa wanda ya taba cewa ma an yi an kare da ya je wurin mutan garin suka tambaye sa ina wannan dam da aka sa kuɗi eh, miliyon goma sha ɗaya da digo tara na dola sai ya ce in Allah ya yarda in ya zo wannan ya yi cika wannan alkawari wato an ci wannan kuɗi kenan irin wanga cin hanci da rashawa da ɓanna da kuɗin gana, wanda yake ana yin sa kuma da a fili ƙiri da buzu babu wai ana boyewa kuma ana yin sa ne wato brazenly ba wani kunya ba wani shakka ciki kamar ba doka ba komai shi ne ya kawo gane inda muke yau saboda shi babu wanda ke cikin garin nan da zai gaya maka wai an ce wai an yi free education free education nan na wato amma da makarantar secondary Ghana ya zamo kyauta ma dukkan wato iyaye. Constitution na Ghana Article 25 wanda yake MPP ba su zo sun zauna ba manyan su lokacin da aka kira su zo su zauna a yi wanga constitution suka ce ba su zama da wato makera da matan kasuwa a ce wai za a yi doka. Sai sa ba su zo ba manyan su. mu ne manyan mu suka zauna suka yi constitution nan shafi 25 suka sa dole ne a yi secondary wato makarantar secondary ya zamo kyauta mai iyaye saboda me in an yi haka ya taimaka a samu mutane da yawa sun yi karatu akan haka nan wani bai iya zuwa yau yana muna takaman shi ya kawo ya yi free shs abinda dokan ya nuna shi ne cewa a yi shi amma kaɗan kaɗan ka tsashi kai tsaye kamar yadda muka yi yau ya kawo mana matsala mu yi shi kaɗan kaɗan zuwa shekaru wani shekaru kaɗan kaga mun cimma burin wannan kyautan makarantar sakandare in ka duba ma is excellency zon jirmani muhammad kamin ya bar sarauta shine wanda ya fara yi ya ce waɗanda ke zuwa school su dawo gida ba wai suna kwana daga school ba dukkansu su tafi school na makarantar sakandare su tafi kuma ba da wai sun biya wani abu ba su tafi kyauta kuma an yi haka nan kuma niyan shi da sabon shekara inda ya yi nasara sai a kara wato waɗanda kuma suke kwana daga su sai Allah bai masa nasara ba ya fita saboda shi ba wani rigima bane a kawo batun wai an yi makarantar secondary ya zamo kyauta menene an yi yaki an yi covid shine sababin wato uh, matsalan da muke ciki matsalan da muke ciki kamar yadda na riga na nuna maka shine cewa an yi ɓanna da kuɗin gana ya za a ce wai a samu mutum ɗaya wai ta zamo minista a yi satan kuɗi har ya kai miliyan dari cikin dakin ta bata sani ba miliyan dari don Allah na dola fa bata sani ba saboda kuɗaɗen sun yi yawa bata san inda ina ta samu to ina son ma in tambaya in akwai wanga kuɗi hannunta ba kamata ya yi ita da ke cikin gwamnati ta kai kuɗin banki saboda waɗanda ke neman bashi eh, rance su iya su je banki su samu rance wato tattalin arziki da kuma kasuwancin gane ya bunƙasa ba sai ta ajiye daki haka kuma muke samu mutane daban shakaran jiya minista wato na'ibin ministan tattalin arziki da ya rabu da mu ya mutu aka binne shi yau an fito mura da shekarara in ka je cikin bank accountin shi ya bar miliyan na dola talatin shi kaɗai yaro 'yan samari shekara bai kai shekara arba'in da biyar ba don Allah don annabi wani aiki ya yi kowa ya san wannan wato samari ba wai ga aikin da yake da shi yana yi ba kamin su zo gwamnati da ya zo gwamnatin ma inda aka sa shi bajetin su duka baki ɗaya bai kai wannan miliyan talatin sa'an nan ya zo ya zama na'ibin ministan tattalin arziki kenan duka ministocin da waɗanda ke cikin gwamnatin su ke raba kuɗin ƙasan su sa kwatakunsu su biya bukatun su biya bukatun wato eh, familin su saboda me ba su tausayin talakawa ba su ba su wato kishin cin gaban mu na Ghana ba su kuma shakkan za a yi musu wani hukunci saboda me sun wato tattara kotun kolinmu in ka je wurin 'yan sanda su suka sa mutane su har a samu 'yan sanda su fito kiri da buzu suna wato jegan su ne yan wato jam'iyyan da ke kan sarauta wanda yake ya yi sabanin abin nan dokan kasar nan shi abu ne kawai wanda yake rashin kula da irin niyya na ɓanna da kuma ɓannan da aka yi shi ya kawo mu inda muke yau mun gode babu wani follow-up question da za mu maka saboda inda ka je ka fada dangane da batun corruption cin hanci da karɓar rashawa ka yi zargi sai sa zan koma wurin gado fusiga domin mai gidansu shugaban ƙasanmu baki ɗaya ya nuna mana ƙarara a lokacin da za a naɗa shi ko kuma aka naɗa shi cewa in ka ce kai ka zo cikin gwamnati don ka samu arziki ne ba wurin neman arziki kenan ba ka je ka nemi fagen kamfanoni masu zaman kansu nan ne ake samun kuɗi to sai ga shi yanzu irin zargin da ake wai gwamnatinku cecilia fa ta ajiye kuɗi a gida jan kuma shi kuma an same shi da kuɗi maƙudan kuɗi akwai ire-iren waɗannan ƙararraki da ma an kai gaban hukuma waɗanda za su kamata su ja kunnin sai a ce ana bincike ƙarshe baka jin ya aka ƙare me za ka ce dangane da wannan to sunana alhaji gadon fuziga na fadama maganganun da dan naziru yake ta fadi nan magana ne da kaman mai ne bisa kan ruwa ba wani fahimta cikin yau matan ga batu silsila daban da kuke tambaya na batu in dai si naziru lalle ya tabbata kamar an kudin kasan gana ne matan ga ta sata ko ai ko si ma a kai ta court kudin nata ne wa kare da kudin sa dole yake danyen nama baka da hanyar da zaka tare kudin nata ne in dai ka san kudin ba nata bane ga hanyar kotu a je ko ba haka bane batun nan bai ge kotu ba an ce wanda ya san kamar kudin si ne ya zo saboda ka his excellency na do dan akufado yake kamar si gwamnatin si idan ya baka position in da ka zo ka nemi ne to maza ka tattara kayan ka kage an bude fage wanda ya san da zaman batun kudin ga mai ci zo yau wata nawa naziru yana zamne na ba su yan ya san kaman kujin gwamnati ne wallahi gobe ya fara process me yasa me yasa zai ke kaman don si naziru na so ya gaya mana kaman yanzu jagisin gana ga duka su duka npp ne abun da yake so ya gaya min kenan jagisin nan ba suna zama a ce eh, kasan gana ba ne ko suna zama don wani jami'in siyasa ne ba gana suke ma aiki ba ina ruwan jage na ruwan hukuma da kai ndc ne ko kmpp. ne ja ka doki ragon wani cikin daren ga daga fadama ka wa don saboda ka zama MPP a rike ka ka gani in ka je ka kwanta kurkuku ba eh sai sa abun da nake so in fadi karshe ne ka gan dan wana Alhaji Kamal ya doko batun kaman wai si da ina cikin mu da mai gidan Sialan Charmantin inda lalle bayanin da ya yi inda haka nan ne ina tama da alancarmanti tun first four years mu in ya gan kama abun nan bai zuwa daidai ya kamata ya murabus ya ke kaman kai shawaran da muka yi ba za haka ba amma bai yi ba mun ba shi ministry of trade and industry ya je har shekara fudu muka koma muka win election muka kuma ba shi the same position lokacin kufo kuma yana handle wannan position sai yasa takara ka ge yana neman ya lead party sai bai samu ba Allah yake kamar this time around baumiya ne musulmi ne shi zai zo Ghana he is the first muslim in Ghana da zai zama president zai shiga Jubilee House da Qur'ani shine Allah yake bai so ya ya, ya, ya takasan sam da mu eh su ba su Al-Qur'ani. amma da iko Allah an rasar da bumiya da Al-Qur'ani cikin kasan Ghana ga insha Allah da waɗannan bayanai na Alhaji Gado Fusiga na jam'iyya mai mulki a Ghana za mu dasa aya a yau idan Allah ya kai mu makon gobe za mu ci gaba a madadin ɗaukacin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka da Ridwan Muktar Abbas wanda ya jagoranci shirin sai Fiona Mayinan Dudu, wacce ta daidaita sautin shirin Ni ce Madina Dauda, mu huta lafiya.